Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Amurka ta sanar da wani sabon kunshin taimakon soja jiya Juma'a ga Ukraine wanda ya kai kimanin dala miliyan hudu kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana. Wannan kunshin taimakon sojan ya hada da karin harsasai na HIMARS da Amurka ke samarwa waɗanda Ukraine ke amfani da su yadda ya kamata don kare kanta da kuma harsasai na motocin yakin Bradley, motoci masu silke da kayayyaki da kuma sauran kayan kula da su, horo da kuma tallafi in ji shi. Za a ba da kunshin tallafin ne ta hanyar amfani da ikon shugaban ƙasa, wanda ke ba shugaban damar bayar da tallafin soja da ayyuka daga wurin ajiya Amurka ba tare da amincewar majalisa ba a lokacin gaggawa, in ji Blinken yayin sanar da tallafin. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi ya zargi makiya na ƙasar a jiya Juma'a kan jerin abubuwan da suka faru a baya-bayan nan na guba mai muni da ta sa ɗaruruwan yara 'yan makaranta rashin lafiya musamman 'yan mata a faɗin ƙasar. A wani jawabi da ya wa jama'a kudancin Iran da aka nuna kai zai ta gidan talabijin na ƙasar, Raisi ya ce makiya al'ummar ƙasar suna ƙoƙarin haifar da tarzoma a fagage daban-daban a ƙasar. ya ce makiya Iran sun ce suna neman haifar da matsaloli a kan titina, kasuwanni da makarantu don kunyatar da al'ummar Iran. Kamfanin dillancin labaran IRNA na ƙasar Iran ya bayar da rahoto a farkon wannan makon cewa Ra'isi ya ba da umarnin gudanar da bincike cikin gaggawa kan gubar da aka saka wa yara mata 'yan makaranta a sama da makarantu talatin a akalla garuruwa hudu tun daga watan Nuwamba ke hadda birnin Kun mai tsarki na 'yan shi'a na Iran. Wannan dai shine karan farko da shugaban na Iran ya yi jawabi ga jama'a game da abin da ake zargi guba ce da ta shafi yara 'yan makaranta. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kotun tsarin mulkin ƙasar Belgium a jiya Juma'a ta tabbatar da yarjejeniyar musayar fursunoni da Iran wadda za ta kai ga musanya wani jami'in diflomasiyya Iran da aka samu da laifi da wani ma'aikacin agaji ɗan ƙasar Belgium da aka ɗaure shi a gidan yari. 'Yan majalisar dokokin ƙasar Belgium sun amince da yarjejeniyar a watan Yulin bara, amma kuma an jinkirta saboda ƙalubalen shari'a daga wata ƙungiyar adawa ta Iran da ke gudun hijira. Kotun ta ki amincewa da matakin soke hukuncin kotun tsarin mulkin ta faɗi a cikin wata sanarwa da ta fitar. Ko da yake alkalan kotun sun kuma bayyana cewa duk waɗanda aka kama da ake nema a miƙa dole ne su kasance suna da 'yancin shigar da takamaiman ƙara a kotu. Amurka ta faɗa jiya Juma'a ta kakaba takunkumi kan wasu 'yan ƙasar Rasha shida da ta ce suna da hannu wajen kamawa, gurfanarwa ko kuma cin zarafin shugaban 'yan adawar Rasha Vladimir Karamurza wanda aka tsare a bara mayan ya yi magana akan yakin Ukraine. Rasha ta kama Kara Murza a watan Afrilun bara kuma ta iya shi a matsayin wakilin kasashen waje. A halin yanzu ana tsare da shi bisa zargin yada bayanan karya game da rundunar sojoji karkashin sabbin dokoki da aka kafa kwanaki takwas bayan da aka fara mamaye Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairun shekarar 2022. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa amurka na nana ta kiran da ta yi na gaggauta sakin kara murza ba tare da wani sharaɗi ba kuma ta kudura aniyar tabbatar da cewa yunkurin vladimir putin na rufe bakin masu suka biyu nasara ba labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. A'a bari ya wuce masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana ke cewa shi ke kawo rabon wani. Malam Murtala barka da asuba da fatan an tashi lafiya. Lafiya kalau baba tare da fatan an wayi gari a wannan karshen mako lafiya masu saurari assalamu alaikum. amin wa alaikum salam a madadin masu sauraren mu sai dai wancan mako haka ba batun a bari huce ba ne ai batun a bari a yi zaɓe ne a najeriya eh, saboda kasan kakar zaɓe wato ta kuma a najeriya hmm. san zaben najeriya tamkar zaben afirka ne a kwarai da gaske saboda kasan eh. najeriya zakarar gwajin dafi ce ga dukkan zabuka idan aka bibi tarihi kusan siyasar ma gaba ɗaya ta nahiyar afirka haka musamman a afirka ta yamma to zaka ga tana da hmm. wato dangantaka da juna hmm, haka tana da juna haka yake To alhamdulillah tun da an yi an gama lafiya za mu je tattaɓa wannan magana a gaba insha Allah. Na'am. Yau wato murtala kai tsaye bari mu je ga ainihin sakonnin taya murna da muka samu da farko mun samu wannan sakon taya murna ne daga mai sauraren mu wanda za a daura aure tsakanin 'ya'yan Muhammadu Umar Fareba Gashuwa da Zainab Idrisu Yunusa wanda za a daura a yau Asabar din nan kenan hudu ga wannan wata kenan da misalin karfe 10 na safe a kofar gida da ke unguwar Katuzu a gidan gona. to allah ya bada zaman lafiya ya kuma bada zara'a ɗaya ba to sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga al'ummar birnin kumasi da giwai da ma jihar ashanti baki ɗaya na sabon sarki da aka zaba alhaji sidi asidi Abdulkadir Ibrahim don tsoho kenan. To muna addu'a Allah ta sarki riko kuma Allah tabbatar da zaman lafiya da haɗin kai tsakanin sarakuna a birnin Kumasi. To amin su ma'anin baba muna fatan alkhairi ga wannan sarakuna da kuma waɗannan mutanen. To har yanzu dai ta yin murna ne za mu yi ga kafatanin iyalai ko kuma zuri'ar mudubu Abubakar Mai Gunya dan Abdullahi Fodio da ke Gwandu da kuma musamman alhaji a atiku mai atamfa gwandu bisa ga ɗaurin auren 'ya'yansa da za a yi ayuba a tiku mai atamfa gwandu da kuma hafsa dallo maruda wanda aka yi shi a jiya juma'a a masallacin mai martaba sarkin kabin argungu tare da fatan allah ya ba su zaman lafiya ya kuma sanya alkhairi da albarka a wannan aure kuma ya ba su a ɗaya ba. To sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga ainihin iyalan gidan Alhaji Haruna Muhammad Atijani a birnin Kumasi na rasuwan Alhaji Husaini da aka fi sani da Alhaji Ofa wanda za yi addu'a sa a yau Asabar din wato an jima kaɗan kenan a unguwar Ababu a birnin Kumasi gaisuwa ta musamman ko ta'aziyya ta musamman zuwa ga za'imul harkatar Tijjaniya wato shugaban ɗarikan tijjaniya a kasar ghana kenan da kuma ta'aziyya zuwa ga ainihin iyalan alhaji umaru baba isa sarkin wangarawan a yawa suke nan kuma shine chairman ko kuma shugaban sarakunan unguwar a yawa suke nan a nima da mamu bi baki daya to allah ji kansu ya sa sun huta ya ji kan sauran magabata baki daya to amin sun masu sauraron mu kai tsaye yanzu bari mu shiga badin mu na wato gaisuwar sada zumunci da kuma fata alkhairi zuwa ga masu sauraron sashen wasu muryar amurka da farko akwai ahmad manaja daga bauchi anguwan karofi madaki wanda ya ce da allah ya sarda sakon gaisuwarsa ta abar a fili ya huce zuwa ga masu gabatar da wannan shirin da kuma sarkin yakin Bauchi Alhaji Aliyu Yakubu Lame da ke garin Gubau a karamar hukumar Toro a jihar Bauchi. Da sarkin motan sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lame a unguwar Karofi Madaki a gidan sarkin yakin Bauchi da uban doman Bauchi Alhaji Nasiru Mu'azu da ke unguwan Bakaru a birnin Bauchi da Hajiya Halima Yari a gidan yarin Bauchi da ke kan titin Bakaru a garin Bauchi. da zainab muhammad sabitu mai gabatar da shirin likita abokan turai a gidan rediyon albarka rediyo da ke bauchi da hajara muhammad gidado wato hajjo yar fulani da babawo musa yashi wanda ke garin yashi kusa da dajin yankari da alhaji mubarak sanusi mai jama'a wanda ke unguwar ebo kwatas gidan marigayi alhaji sanusi mai jama'a da mai unguwa bayan bata a garin bauchi wato alhaji tanko ibrahim magayakin harkon bauchi da kuma sama'ila ali malami na kwalejin kimiyya da fasaha a tatari da karshe ce ambasada khalid hassan arewa dan takarar gwamnan jihar bauchi sai kuma wannan gaisuwa daga mata masu haɗin kai maimuna aliku auta kafinta yalwa da jamila fati matan ado salati goma ga annabi rijau da aisha lawal bin hambali mk dan sulba sokoto da khadija da bilyaminu agwaramaji da hafsat iliyasu yakubu digawa suka ce da ya da saƙon gaiso su zuwa ga hajara gidado tepo fulani gindin akwati da ada baban gida ayuku fulani da duty nnpc jos tepo da rakiya isa dan fulani da ronald isa muhammad da habiba matar jt lord g kanduna da fatsuma matar kawo mai ruwa bajoga da khadija matar mai kayan miya gombe da amra ibrahim sd kusfa zaria da hawa umar garu a gindi akwati da fatsuma alhaji kabiru pro da biba da maryam matan alhaji babaji gindi akwati da lubabatu matar shehu papa dorawan babuje da fatima da hafsa yaran aliko auta kafin kafinta yalwa To baba kaji waɗannan gaishe-gaishen muna kuma yi musu fata alkhairi. To a nan bangare na kuma ga gaisuwar a bari ya huce da na sada zumunci wadda ta fito daga isuhun dila paki jihar kaduna ya ce gaisuwa da fatan alkhairi ga daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ya ce ina son ku miƙa min gaisuwa ta zuwa ga sha'aibu mai bulawus kofar gabas da amadu mai bulawus na alhaji nura fafota kofar gabas faki da alhaji haruna walo faki da ali gambo karauha faki da jamilu sha'iru gidan fulani faki sai kuma ashiru mai barkono kofar gabas baki da alhaji bashiru bakin kasuwa faki da magaji gadon kaya faki da alhaji harusu na alhaji tasi faki da kuma gali suraju faki sai kuma ɗahiru ɗan jufaki da abdullahi sani kaharauka faki da nuhu lawal faki sai kuma macido sarkin ruwa faki da garba sabiola gashuwa da garba na hali kamba da abubakar baban rabi sarina sai kuma lawal bin hambali dan silba da yusuf cimbi niger state da abubakar sa'ad ganye ga al'ummar garin faki jihar kaduna baki daya sai kuma ya ce gaisuwa zuwa ga al'ummar hausawan gajerin oldin jihar oshun baki daya ya ce ina fatan sun ji kuma wannan sako ya kai su cikin koshin lafiya mai gaisuwa isun dila faki sai kuma wannan gaisuwar da ke cewa ina mika gaisuwa ga daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ya ce ina gaida mahaifi na alhaji salihu mai agogo kaura na moda da dana abdulsamad muhammad salu da injiniya sanusi nasiru ruwaya baban afnan da alhaji mele yusufari da lawal hambali dan silba da ado salati goma ga annabi rijau sai kuma usaini dangote karasuwa da honrabo hafizu balarabe gusau sai nasiru musa a dafka. da bello dan madami mai yankan farce sai kuma alhaji ibrahim shamakin zamfara da malam abu kaura mutum abun tsoro sai kuma abdullahi mai shayi bakin kasuwa kauren na moda da alhaji buhari mai shago bakin kasuwa kauren na moda da daukace 'ya'yan kungiyar muryar talaka na najeriya baki da mai gaishe ku mahmud salu kauren na moda baban abdulsamad to da fatan kun tashi lafiya baki da zaman lafiyar mu ke yake zama ci gaban ƙasa. nake faɗa Allah sarki ka taimake ni a amfana nake biɗa zama lau lafiya da juna in ci gon sakon na jaddada mu cure a wuri guda kar da yarda a samu mai faɗa idan har ƙasa ta ci gaba zama na lafiya ne yasa ya dinga walewala me zai sanya hakan ta faru sai mun zama masu yin kula ma'ana mu kula da yan uwanmu kar mu yarda mu tashi hankula da haɗin kai babu matsala al'umma ce kala-kala maza mata yan ƙanana da manya kuma ga matasa to madalla murtala yanzu kuma mun kai ga gabar mu na labarin amma wannan karo ba wani labari bane illa labari da ya shafi da zaɓe da aka yi lafiya aka gama lafiya a ƙasar Najeriya. To lalle kan baba za a ce wannan dai kusan shine labarin da ya fi ɗaukar hankalin kowa da kowa a wannan makon hmm. daga ƙarshen makon da ya gabata hmm. har kawo yau inda aka gudanar da wani zaɓe wanda yana ɗaya daga cikin zaɓukan da aka fafata sosai hmm. sa'annan kuma kamar kowane zaɓe shi ma kasan ya zo da nashi abubuwa na ban mamaki wanda har kawo yanzu ya bar mutane suna ta mamaki da mm. abubuwa suka kasance haka masha Allah bai je zo da inconclusive ba ko <laughs> a to a ya zo gaskiya da <laughs> inconclusive a wasu eh. um, abin ga zaɓuka na 'yan majalisar mm. dokoki na ƙasa akwai wuraren da har yanzu ba a abin nan ba amma dai abin da ya fi hankalin mutane idan muka fara da zaɓen shugaban ƙasa mm. shine wato yadda ake tunanin kamar shi dan takarar jam'iyyar apc da aka ayyana cewa shi ne ya lashe zaɓe. Eh. kaga ya fito ne daga jihar lagos kuma ana ganin cewa kamar yana da karfi sosai sa'annan kamar shi ne jagoran siyasa ba ma na eh, jihar lagos ne uban siyasa a lagos din nan na'am amma kuma sai ya zama wani dan takara wanda ba ko shi ya zo na biyu ba misali ga sakamakon da aka bayar shine ya abin nan wato ya yi rinjaye a wannan jiha din sa'annan idan muka koma ita kanta jihar katsina hmm. jihar shi shugaba mai ci yanzu mai barin gado wato shugaba muhammadu buhari hmm. inda za ga ita kuma dan takara na wata jam'iyya na wata jam'iyyar pdp ne ya yi nasara a wannan wurin hmm. so kaga waɗannan abubuwan na ɗaya daga cikin abubuwan ban mamaki da a ce wannan zaɓen ya zo da shi to ni ma din da ya da ɗan karamin fahimtar da na yi wa zafuka a najeriya ah, ina ganin da da an ce magudi ya yi magudi sosai da kamar tinubu a Legas inda za a fi tafka magudi kenan tunda wuri ne da aka san cewa yana da karfin fada ji, kuma yana da jama'a manyan shahararrun 'yan siyasa da ke a Legas ina jin kusan duka bangaren ci suke to kaga aka kuma wayi gari aka yi wannan abun mamakin sannan kuma akwai 'yan wato gwamnoni da dama da suka faɗi a zaɓe wannan na gwada gaskiya ana samun ci gaba da nasara a zaben da ake yi a kasashenmu. Wato ina tuna wani abu tamkar almara a shekarar 1992 a ghana da aka fara zaɓe a jamhuriya ta hudu mm. da aka fara zaɓe lokacin da rollins zai ya rikide kuma farar hula ya rabu da mulkin soja ya zo to a cikin waɗanda suka yi takarar shugabancin ƙasa eh. sai aka zo lokacin kasan farkon abu ba a waye da abubuwa da yawa sosai ba Eh. shi ne shi wannan dan takarar ya zo rumfar da ya kada kuri'arsa mm. aka zo aka zo sidayen kuri'a shi bai da kuri'a ko ɗaya a gurin eh. shi fa da shi da matar shi da iyalansa dunnan nan suka kada kuri'a a wannan rumfar <laughs> to shi ne da 'yan jarida ke tambaya saya garin yaya aka samu haka ya ce wannan shi ma dai bai gani ba saboda ko matarsa da 'ya'yansa ba sa to shi ba ya son kashi <laughs> kiwa ba baya son shi eh shi baya son kai to kaga shi ne irin wannan to harka ce ta zaɓe to amma wannan zaɓen da muka gani a najeriya na nuna cewa abubuwa suna kankamawa amma dai kamar yadda masana suke faɗi kuma akwai abubuwan duba da ya kamata a duba a yi gyare-gyare saboda a fara samun zaɓen da ba a korafi bayan zaɓe to wannan shine abin da zai taimaka wa kasashenmu. a kwarai da gaske sa'an nan kuma baba idan kamar da muka faɗa a mabudin wannan babin wato kasan shi zaɓen najeriya wato kamar yadda kake cewa zaɓe ne kamar na nahiyar afirka za a ce saboda najeriya kamar ido ce a kasashen nahiyar afirka hmm. yadda watakila duk yadda aka yi zaka ga kasashe da dama suna da alaka ko dangantaka da zaben najeriya wanda ya sa kasashe daban-daban kamar ita ganin nan da ka ambata hmm. nan take suka yi saurin fitowa suka wato taya murna ga wanda aka zaɓa kano kuma suka yi kira da a kwantar da hankali kada ta da hankali saboda mi saboda ka san yadda aka yi zaɓe hmm. dole sai an sai wasu wasu abubuwa sun bayyana waɗanda wasu ke ganin an yi ba daidai ba haka to shine shugaban kasar Ghana na ɗaya daga cikin na farko farko wato Nana Akufo Addo hmm. wanda ya kira ga dukkan masu ruwa da tsakiya sha'anin siyasar Najeriya hmm. da cewa da Allah in ma da akwai mai korafi to da Allah a bi hanyar doka da kwanciyar hankali shine mafita cewa an sasanta shi an magance shi maimakon a yi fito na fito da kuma tashi hankali wanda ba zai kai kasar ba. Hmm. Wato musamman ma dai ganin irin rawar da Najeriya ke takawa a fannin ci gaba ko kuma raya kasashen Afirka ta yamma na ECOWAS. To hmm. gaskiya baki ɗayan kasashe da ke yammacin Afirka sun fi so su ga Najeriya ta hankali na kwance fiye da kowa saboda su ne masu cin gajiyar zaman lafiyar Najeriya fiye ma kowa shi sa lallai wannan abin idan ah, za a yi haka to ya dace a bi hanyar doka a je a nemi haƙi to wannan shine abin da ya dace kuma na ji ah, dan takarar mataimakin shugaban kasa na labour party ah, ahmad datti ah, na ji shi ma ya yi magana ya ce magoya bayan su kwantar da hankalinsu amma lalle za su bi doka su tabbatar da cewa an yi abin da ya dace to sai dai murtala kafin mu yi sallama da masu mu da kai ne aka ce rumfar da ka kada kuri'ar ka kana matsayin mm. mai takarar shugaban kasa aka wayi gari mm. aka zo ana kidayen kur'u a gurin ba a ga kuri'a ko ina eh ka ba ya za ka yi kuma kai da iyali ka <laughs> ai ai baba zauna kawai zai in girka musu dariya kawai don ba kuka ma zan girka musu ba dariya ma zan yi ba za ka je kotu ba ka ce <laughs> eh, eh abu guda ne zan na kawai abun da zan ce to Allah eh. aljannu aljannu nan da suke zama wato jami'an tattara sakamakon zaɓe don Allah su fito da abin da na san dai ba dai mutane ba sai dai an dai gani dai na <laughs> na da gona ta kuriya yawa dan na za ka bani ba juli da daga mu da hannuwa don haka a dan za mu dasa aya a madadin murtala faruk sanyin na baba ya ko makeri ne muke sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voa com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da dawo lafiya. shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz baban ke sallama da ku a wuni lafiya.